الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الناس فتمنوا الموت إن كنتم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته يا جماعة musulmi. shi gaba da <clears throat> karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin lardal azhan ila ma'anil qur'an wanda ke gudana karkashin kulawar ƙungiyar jama'atu إزالة البدع إقامة السنة عصفة ومرجعية شيخ إسماعيل إدريس بن زكريا رحمه الله يومنا عشرين لشدة قوات رمضان هجرة ما أيكي صلى الله عليه وسلم دبول أيا عند الأليب لشترى أربعين لشدة والذي يدي دي دا دبول يود عشرين لبيار ميلادية رحيفر النبي صلى الله عليه وسلم muna cikin wannan sura suratul juma'a muna aya ta shidda inda Allah madaukakin sarki ya ce قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولما كانت اليهود عندهم كتاب التوراة wakacin da ya zamo yahudawa gunsu akwai littafi na a taura dunan nasi kuma bayan mutane ya rauna an busa wa Allah sai sun kaɗora ganin kansu su ne waliyan Allah masoyan Allah wa illam ya amalu bi ma'unzila ilayhim ko da ba su yi aiki da abin da an kace su musu ba faradallahu zalika sai Allah ya raddi da wannan wa bayyana Allah ya bayyana anna sharafal wilaya daukaka ta zama waliyin Allah mutum ya zama na kusa ga Allah masoyan Allah to bil amali da yake shi la bi ba da guli ba faqala qul kace ya ayyuhal ladzina hadu ya ko suka ce mun tuba domin kalmar yahudanci cewa sun ka inna huduna ilayka ya Musa huduna ila Allah suka ce mun tuba zuwa ga Allah tubna ila Allah mun tuba zuwa ga Allah wa huwa istihza'u bihi wannan izgili da zuwa bi kaulihim haza da maganar su wagga lam ya amalu bi muqtala wannan musu yi aiki da abin da hukumta ba in za'antum in kunci annakum awliya in kunci ku yahudu annakum awliya Ulillahi ku ne masoyan Allah min dunin nasu da sauran mutane to wanda awwaliyin Allah ai yana so ya kusanci ubangiji to hata manna wal mautu ku gurin mutuwa mana in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya ta'allaka bi tamannau shar'ani ala anna al-awwal qaidun fi ai in sadaqatum fi za'alikum in kun yi gaskiya akan riyaku annakum awliya'ullahi ku ne masoyan Allah to walwaliyu wanda awwali yusirul akhira yana zaben lahira kuma bada uha mafaran zuwa lahira al mutuwa wata mana ku yi gudun mutuwan mana a shi ke nan ba in kun ce masoyan Allah ku ce ku yi gudun ku mutu ko ci gaba wala ya taman naunahu abadan bi ma kaddamat aidihim hmm. wallahu alimun bin walimin wala ya hu ba su gore mutuwa abadan har abada jama'a qaddama aidihim don abinda hannayen suka gabatar min al-kufr min kufrin min kufrin min kufrin bin nabi na kahirta su da annabi Muhammad wa adamu amalin da rashin aikin su bima fi taura fi tawrata a cikin at-taura al-mustalzimu likazbin wanda ya lizimta da kayyarsu wa zalamu bi zalika sun zalimci da wannan wallahu Allah alimu masanina bi zalimin da azalumai alkafir da kafirai yubtara ila kazib da kaga ƙarya Allah ya ga Allah wa badala an yatamannau mauta musfan yasu yi burin mutuwa ya karahu da suna kamata wa ya harabu da suna gudu min asbabin sabbin mutuwa fa qala ta'ala Allah ya ce mukhadiban lin nabiy sallallahu alaihi wasallama na'am قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون قل كشي إن الموت الذي تفرون منه للي متوا ولكي كوكي قلوا لنقليتا فإنه والفاء داخلة لما تدمنه اسم من معنى الشرط lalle mutuwa da kuke gudu daga gare ta to fa innahu mulaqikum lalle gudu nan wannan sai ta hadu da ku sun maturaduna sannan a mai da ku ila alimi da gaibe zuwa ga masarin gai wa shahadatu da bayyani asiru wal alaniya wa ku shi ba ku labari ma kuntum ga abin da kun ga zama ta'amalu kuna a aikatawa fa ku bi ya saka muku da shi wanda kun kai gudun mutuwa sai ku mutu kuma sai Allah ya faɗa muku abin da kun ka aikata da duniya يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لما بين الله lokacin da Allah ya bayyana anna zullul yahudu lalle kasancin hudiyawa huwa da tarkil amali bima unzila ilayhi abinda Allah ya sa ya sa ya kawo musu kaskanci saboda sun ba aiki da abin da Allah ya sauka musu min alkitabi na littafi wa hummiluhu an dora musu shi walam ya hamaluhu ba su ɗauke shi ba nabba al musulmi da sai Allah warkar da musulmi bin da'i da kira wa amarahum kuma ya umarci musulmi bil amali da aiki wa min zalika daga cikin aikin da aka dora musulmi ahamiyyatu salati yawmil juma'a muhimmancin sallah ranar juma'a faqala ya ayyuhallazina amanu ya ku wani suka yi imani ya izanu ne lissolati don an ka yi kira lissolati don sallah min yau yawmin juma'a daga yinin juma'a ita min din nan tana ma'ana fi min yau mai juma'a a cikin ranar juma'a bin don mata filmi mai wa ƙura da sukuni alal asli inna ma sumiya yawmul juma'ati lijtima'in nafi an ce mata yawmul juma'ati saboda mutane na taruwa cikin ta lissalati don sallah wakalatul arab larabawa ta zamo tusammihi al-aruba suna ce mata yawmul aruba wakila min alababi kenan ga wani kauli daga cikin yin juma'a don ba don ba na ba le bayanin tabi'i don bayanin tafsiriya izdan nudiya idza nudiya idan aka kira ai hina nudiya lokacin da aka kira min yawmil juma'a ta ganin juma'a ko idul na asbu'i ita juma'a ita ce idin musulmi na mako wa abdul ayyam mafi kwanuka duka yawmu arfa rana arfa in ana magana fifita kwanuka to rana arfa ita ce mafificiya summa mu nufi sha'ban sannan yinin rabin sha'bana summal juma'a sannan ranar juma'a wallailu abdalu min nahari dare ya hirana qultu nici jimalan fadalul yawm fi fi gonyini la yufaddilu al-amal al-matlub fi bayhi ta da aikin da an ka dima cikin yinin illa bi nasin sai da nasi min ash-sha'i ga annabi Muhammad fa fudulu juma'a wa rata salat juma'a fardu ainihin farilla ce ta aini farilla ranar juma'a halarta ranar juma'a farilla ainita liman waje ba alaihin juma'a ga wani juma'a ta waje ba gare shi bi kaulihi ta'ala fas'au ma'ana ku tafi in ai kira ranar juma'a to abin da aka magana to ku tafi famdu ku shuri ila zikirin Allah ga zikirin Allah ai as-salati ce sallah wa zarul bai' ku bace da sayarwa utruku ku bar utruku akada ku bar kullashi ash-shamil wanda ya hadi li kulli amalin ga dukkan aiki gairu amalin salatin ba aikin sallah ba zalikum khairul lakum in an kai kiran sallar juma'a ku sai zuwa juma'a ku bar duk wani kulli yahi gare ku in kuntum ta'lamuna annahu khairun in kun san ku in ya zan kun san yahi alkhairi to fa fa'alu ya tashi muna tare da kuwa to anan cewar da Allah ya yi fas'au to wannan magana ya gwada dalilin wajabcin zuwa juma'a gada wanda an mazaunin gari wanda an mai lahiya wanda yake kusa ga inda aka sallar juma'a da miluluka guda uku ko abin bai kai ba to ita juma'a da aka yi umarni zuwa gare ta ba ta da bukata wurin tsaye da ita zuwa ga izinin shugaba za a tuntubi shugaba a kan tsaye da juma'a ga masallaci an gina ana so juma'a in ya ba da dama to sai a ce ai in yau in ya hana to ta waje ba wa waje ba in mana don haka a cikin muktasar khalil ya ce waje ba in mana shekana abdullahi a cikin tafsirinsa daidai wa ga aya ya tawul ya ce babu bukata ga izinin shugaba ya tawul mu alitarzi a ce a duba daidai aya bayan haka juma'a ba makawa a samu masallaci ba a yin taga hidin Allah dole a samu liman dole a samu jama'a dole na a yi hudu ba hudu ba a yi ta abinda larabawa suke cin hudu ba idan masu fassara hudu ba to a fassara hudu ba a wa mutane bayan da ba a karanta ta larabci daga makaranta ta larabci a ta da sallah Allah ya ganar da kuma to ci gaba فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون to nan Allah madaukakin sarki yayi magana akan umurni na musabanci ko na ibaha can an ce yan an ka ɗaya da juma'a to ku tafi ku bar sai da sayarwa yan an riga an tsaye da sallar juma'a ko wakacinta ya yan kiran sallah na biyu to idan an ka yi ciniki wannan lokacin wa to cinikin nan haramtacce na za a buɗe shi lumu ya kula da 'yan kasuwa yan sallar juma'a lokaci yayi ya hana kowa shirin kaya ne a ce a ba da Allah dora ma al'umma in an kai yi ciniki a wannan lokaci to buɗe cinikin na aka yi gun imamu na malik haram na za a buɗe amma gun imamu shafi'i an yi haram amma ba za a bude ba hmm? a ce haram fai za a ƙudu ya ce sola idan an haƙa da sola ya ku masallata fanta shirufin allukuwa su cikin ƙasa amur ibaha ce mummuni na halarci yan an gama sallar juma'a Allah ya ce fa qul yati salatu wa tashru fil ard wa tabu min fadlillahi ku watsu cikin ƙasa ku ce ku nemi azikin Allah to dole na kowa sai ya tafi a an ba da dama bisa ga ibaha wabta gudul burinsa ku nemi abinci min fadla daga fadlar ubangiji bittijar da sai da sai suwa wa ku sai zuwa tasarrufu bi hawa iduma cikin bukatocin ku idan ka azo aiki gonan ka ba kai karshe ba wakati yayi kai to ka tai juma'a to ya ga sallar juma'a kana aiko mawa Dalibi ilimi ya an zo juma'a yana zuwa makaranta don a kasar nan kun ga mahi yau makarantar mu na allo ana komawa karatu ran juma'a da yamma in kun duba cikin da a tawi na shek abdullahi daidai wurin kuna ganin wannan neman ilimi bayan juma'a haza huwa alfarqu bainal islam wa ghairi wannan shine abin da ya rabe tsakanin musulunci da wanda ba shi ba fal islam shi musulunci jama'ar duniya wal akhirah musulunci ya tara duniya da lahira muna tare da kuwa wasara hukumuhu ma fi shari'a wahidin sai ya zan hukuncin su ya kasance ga shari'a guda fa kullu amalin bil islam ala muqtala shari'a ibadatu dukkan aiki cikin musulunci ya aka shi daidai da shari'a to ibada na muna tare da kuwa don haka fa la uduratu fil islam babu hutu cikin musulunci a ce yau juma'a ta don haka ban aiki a amma na tsaya in huta wannan daban muna tare da kowa ka a ɗauki don ranar juma'a ba a komi illa bi karar na gaba sai gwagwaron kuɗin mutum wal hadis kun bukata bi khilafi bakil a bani sauran addinai wasu addinai akwai ranar da ba aiki ba komi ba a yi gaba ɗaya wasabt asabar inda ne hudu hudiyawa muharramu fihi al'amal an haramta da aikin cikin sa illa lil ibada don ibada wa kazalika ahadu haka lil lahadi inda nasara ko nasara ko ba haka ba to suma ma sun harasa aiki ranar lahadi wal muslimu shi musulmi kullu amali duka aiki ne idza amalu in aikata shi bi kutalar shari'a ga abin da shari'a ta hukunta wa ibadatu na? wani zalai ƙala Allah ta'ala don haka Allah ya ce wasu Allah a kasira ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna ya yi qurabanta ya huzura qurabanta fi jami'i a'malikum duka ayyukan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min shay'in anja min azabillahi min zikrillahi babu wani abu da ke ciyar da mutum daga shiga azaba Allah daga zikirin Allah karatun qur'ani karanta azkar wanda yake suka hito daga bakin manzon Allah in ka duba tirmidhi zaka samu hadisin nan Allah ya gane da mu وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا نعم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ثم بين الله تعالى وقت حرمة العمل لغير الصلاة في الجمعة sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana wakkacin haramcin aiki in ba sallah ba a ranar juma'a huwa min nida'i min nida'i daga kira ay asani na biyu allazi kana fi ayyamin nabi wanda zama zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilan tihai salaha zuwa ƙarin sallah wal hudubatu qabla wal hudubatu da huduba qabla an tudu'ala al huduba gabani asan ya huduba qabla salati gabanin sallah da sai an yi sallah an gama sannan ai huduba da kasa na ga iri. da to daga baya sai an ka maida huduba ita a farko sai an yi ta an gama da ta da ta dusa na ai sallah ثم إلى انتهاء الصلاة تنزوا فيك صلى بعد أن ba الخطبة da أن bayan بعد الصلاة بعد Wai فقال وإذا رأوا تجارة idan suka ga sai da sayarwa kasuwanci aula hawan ko kuma suka ga wasa in faru sai su bungulu ilaiha zuwa gare ta su wace daga cikin masallaci an ila tijarati zuwa ga sai da sayarwa zannan minhu alla qurbatul bayt zatonsu haramcin ciniki idan ta yi salatu zuwa ƙara sallah fakat kawai dunar hudu ba ba da hudu ba ba za a bu sai su ta ila tijari zuwa ga sai da fesuwa muna tare da kowa wato wannan aya ta jida wakacin da sai an yi sallah an gama sana'a hudu ba to wakacin da fatake sun ka zo madina ko da sun ka zo ana ɗanci ana bidan abinci kufar yan kasuwa suna neman su saye mahuci suna neman su yi to sai ga shi an gaba sallah annabi na hudu ba sai ga hutan ke sun iso al'ada in suka zo ana buga tambari don kowa ya san da kudumi na su taho ana hudu ba sai mutasun kai dar an an ka zo zuwa sayan kayayyaki to shi na Allah madaukin sarki ya ce sai su waƙe su bungulo ya zuwa gari ta wata rakuka sai su barka fil hudu cikin hudu ka'iman kana tsaye habarun bi ma'anar nahi muna tare da kuwa wata rakuka ka'ima sun barka tsaye kana hudu ba to wannan shi a dalili kuma kuma malaman fiƙi cewa lallai limamin juma'a zai hudu ba tsaye ba zaune ba muna tare da kuwa izara au tijarati in sun gasa saye da sayarwa aula an ko sun ga wasa Layan yanfagu ba su watsewa wala ya tarku ka ba su barin kayan matsayi ta hudu kana hudu ba Lian na li'anna hudurahum don halarta sun sulul hudu ba to sharru shar'iyya domin hudu ba ta sharaɗi na yanzu ba ta inganta to idan suka baka kana hudu ba suka wace suka ce zuwa kasuwancinsu to sun kada sallarsu sharɗu fi ta salati wayurwa annahu kana sallallahu alaihi wasallama ya kadu ba yawmal jumu'ati an ruwaito annabi na hudu ba ranar juma'a ba da salati bayan sallah ba kadima iyu sai wata ke ta zo wajuriba an ka irki a ɗiru tambari yi ƙudu mai harin zakkonta an ka buga ganga don zakkon fataki alal arto da an ka saba faka raja lahan nasu mutane sun kai domin masu ga masallaci an ka wace ke rayar isina ashar rajin sai namiji goma sha biyu da an ka baro kowa ya hito wa iza kana tarkul ta litijarati to in ya zama barin Juma'a. don sai da siyarwa Allah ta fiya fa'ida wadda ke akwai fa'ida shari'a ta shari'a in an ce mamnu'an haram na to wa tarku halin lahu ashaddu mana kenan barin juma'a don wasa ya yi tsananin hali ne wasa wannan kamarin da aka buga wa in kana sahaba ko da ke sahabbai radiyallahu anhum la yatarku laha ba su barin juma'a lillahi don wasa ko alama kama ya dullu alaihi adamu ruju'in damiri lillahi kamar yadda ya gwada lamiri bai koma malhau ba ya koma ma tijara warjuhu li tijara fakat komawa ta ga tijara kawai li ummul hukumu don ya ga hukunci ثم قدمت الخطبه خطبه الجمعه على sannan سنه gabatar da خطبه الجمعه akan sallah bis sunnati ga hadisin manzon Allah tambiyan dan farkawa li ahamiyatiha ga muhimmancinta ala baqil hudu bisa sauran hudu bayan asalawa ta salloli kamar mi idi misali idi wa biya fil juma'ati ga juma'a shartun hudu ga juma'a sharadi ta ka furulin jama'a kama halatta jama'a da su Allah wanda laka juma'a da su sharadi na Allah ti san aqidi bihal juma'a wal juma'a ka kulwa ita wa amma hudu da gairiha amma halatta walinta in ba hudu ba juma'a ba min al-khudub na hudubobi wa mustahabu wa musabina an gama sallar idi liman na hudu ba sai wani sula to ba a sha idi ne ba sai ba mustahabi da tsaya saurari abin da za a karantawa muna tare da kuwa amma juma'a dole na lalaina na ta ji hudu ba Allah ya gane da ku. qul kati ma inda Allah abinda agon Allah bin sawabi na sakamako khairun ya hilin zina amanu wani sun ka imani Minan lawi daga wasa wa min su tijara kuma ya fi fa'ida kasuwancin nan wa nabu lawi amfanin wasa gairu ma ba ba tabbatacce na ba wa nabu tijarati amma amfanin ka sai da sai suwa laysa bi mahallin da mai dawama wa ha za a yi yulam ga wannan an kasan wajen ƙadimin lawi huska gabatar da lawi fa’ila a adama lalle kan ko takaddama alal mulkiyat domin rasawa shi ya gabata bisa ga samu ha abulki abu wallahu khairur razikin Allah shine yayi mai azikitawa? yuqalu ana cewa kullu insanin yarzuqu aida kowane mutum yana arzikta iyalansa ay min rizqi la daga arzikin Allah ta'ala to kun ga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba ba mutane sun wace amma mutum nawa an ka bari mutum goma sha biyu to ko gobe wani abu ka faruwa ga masallaci mutane su yi rididda su wace neman ya sallah da mutum goma sha biyu mutum goma sha biyu daga cikinsu babu mace babu bawa babu yaro karami wanda bai balaga ba sannan ba neman an na sha biyu ba neman shi na sha uku na sai an haka gama juma'a nan zuma ta yi amma idan haƙari, ƙari aka kida mutum goma sha ɗai ba da gai aka samu yaro guda da bai bane ba kowa ya mai da azahar? idan an ka samu mutum goma sha ɗai an ka samu mace guda to kowa ya mai da azahar? juma'a ba ta ba samun sabi ba wannan shi ne man sha'ul fila. shi amma wa rasu sabani tsakanin ayyumma ga adadi wajen imamu na maliki matasa ga wannan shafi wajen imamu shafi'i mutum arba'in wajen imamu abu hanifa mutum uku <laughs> Allah gane damuwa hmm. falon ma kanatu sura wakacin da jan sura ta da utala kira ilil amal zuwa ga aiki bil ilmi da ilmi wata mula utar ka tana hana wani da'a wal ittikali da kuma jingina bi sharafil aba da hukan uwaye bada asali ta fara bi tasbihi da tasbihi bi sigatil mudari da sigata mudari yusabbihu ala wajhi al mustabira bi ta fuska dogagga wa hatta bi kafalatil lahi kuma ta cika da kafala ta ubangiji ne lon ubangiji Allah ya lamunce bi rizqi ibadi azkin bayansa hatta la yashghilu talabu hatta da neman arziki ya shagaltar da su ana da'a ta gaba da ɗaya domin abinda zaka ci maka ba kai ka baka ba Allah ka baka to Allah ya lamuci na'am bismillahir rahmanir rahim إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين والله يشهد إن إن المنافقين لكاذبون بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقون wannan sura ana saninta da munafikai madaniya madin ta jida domin madina an ka samu munafikai maka kakare aka samu hiya ida asharta aya tana da ayoyi daya da goma wa mawdu'a har ra'isi abinda take karantarwa bayanu ahwalil munafiqina bayanin halayen munafiqai wa kashfu baga'il suduri da kuma kuranyi abinda a koyi ga zukatansu na munafiki lidda rasulullahi kike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal muslimina muslimin li yu'rafu don asansu bi hada ita fi kulli waqtin wa zamani kowane wakaci kowane zamani akwai munafikan Allah bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka almunafiquna ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan munafikai sun ka zo maka qalu suna cewa bi alsinatin da su ala khilahi ma fi qulubi suka sabanin abin a cikin zukatansu nashhadu muna shida. إنك لرسول الله والله كي من ذو الله نخليكم هنا رنسوا أنك يا محمد لا رسول الله والله من ذو الله شن إن بابو رامي إن ديارو إن جي مكاهو مكاهو مكالك ملا شيء لكي من ذو الله أما قالوا لشهد إنك لا رسول الله haka suka ce manzon Allah sai sun sawa sun sun wakada sun sun rantsuwa bayan zuwa wakada to in babu abin nan alama tana gwada akwai motsi ko ba haka ba na halifu muna rantsuwa Allah ya rasu ya muhammad da rasulullahi to wallahu ya'lam shi ko Allah yana sanin innaka la rasul wallahi kai manzo ne na wallahu ya yashhadu Allah yana shaida ya alamu Allah ya sani innal munafiqina lalle munafiqan Allah lakazibun wallahi makareta na kima almaru ga abin sun ka koyi mukhalifan lima qalu sawabani abin sun ka wada jama'a muna jin karatu shin wai munafici ne bai ba to shi gaba اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ملاجكي اتخذوا أيمانهم سوري كران سوري سكي جنة غرقوا sitaratan kariya ala amwali akan dukiyoyin su da ma'ayin da nan su waggaran tsuwa da suka don a doke su musulmi ka a yaƙe su ka a yaƙe su duke su don ganima wasu dubi ha sun tushiya da ita rantsuwar an sabila game gode godamin Allah ai an jihadin ga jihadi biyan cikin su da ba su rantse ba sai a kai hari gare su innahum suwa sa muni. ma kanu ya amalu abin sun suna aikata bi isa amalu amaluhum haza tirda aiki aiki irin nasu wanga na munafuci Allah sare mu ci gaba annahum amanu thumma kafaru fa فطبع ala qulubihim فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك أي سوء عملهم ممونا أيكم سبيع أنهم آمنوا kaga aikin su wanda adda muni don su sun imani bin lisani da halshi sun ba kafaru sannan sun ka kafirci bil kalbi da zuciya ai istamaru sun doge ala kubrin akan kafircin su bihi da shi dalilin haka faɗo bi'a sai an ka daɗe ma an ka yumki alaƙulumin akan zukatansu bil kufri da kafirci wa mu la yabqahuna al iman ba su fahimta iman kaga duk lokacin da an ka samu zuciya dan makubli swaban mutum ko kahirci mutum ya samu arani, an ka ruhe zuciyar to babu radda mutum zai farka. Allah tsare ci gaba وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا رأيتهم إذن كجلسوا ملاحكا الله تؤجبك أجزام جكنسنا بك شاوة li jamali ha don kyawanta a can a can wa in ya ƙuru in suka yi magana buɗe baki ɗaya adda wuya ta suma a duka wulin wallah kana sauran magana su don iki ya iya zaƙin baki ya iya raɗa ya iya kawace magana wanda za ka ga ɗauki dama ga abokin wanda ya kawar amma kai ne lifasa hati saboda fasa hati waɗanga da aka magana da su wahum Sa'ul madina su ne shugabannin madina wa yahduruna majlisan nabiy suna halarta majlisin manzon Allah wa kana nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo wa man hadara da wanda annan yu'jabuna suna mamaki bi hayakilihim da shawar jikin su kai walika akwai tsafta ashe tsafta goba ta Allah gare mu ka lahum ka ce su min izami a tsamin da girman jikinsu fi adamin nafi minhum kuma da rashin amfani da girman jiki da rashin amfani sai ka ce zarta kai yana. mun san zartake ko mun san kyabe mun san kwangi to sai ka ce irin waɗannan itacen na dogaye sham sai ka ce suna musamman da Allah ka jingine da don mishin wa ƙura bisu kuna malata wadda aka gingina ila da jira zuwa ga bango abinda aka rin shigowa da shigar da ana rin shigowa da ƙasa ba kwanji ba ko kyale mhm, to ya sabuna kuma munafikan Allah ba su da rasuwa. suna damani suna zato sai sayatin duk wata wato shiye kuwar sun gajiya wani ƙaƙara ku wata shela da sabu wanda ake shida ta kare da'in kamar kira fil askari a cikin sojoji wa da dala da bi'a abin da bace suna son alaihi akan suna kamar labari ya zo daga Allah an ce a yake su kullum babu da tsawar sun ji ana cigiya sai sun shu su ji ba suna aka tafar ma ba lima fi qulubin da amil a cikin zukatansu mina ru'ub na tsoro an yi zalaka ya jido fi cikin su ma yabihu abin da ka halaka da jama'un nan su shi suka shakka humul adu ka ganin su munafikan Allah su ne makiya ya kai annabi Muhammadu fa zarhu kai saunarsu Fa'inan yannan yushuna suna watsa shiraka asirin kan lukufa da kafirai alharbi na wannan harbawa wanda ka yaƙi su kai munafiki bai yi ba qatalahumullahu Allah dai dai musu albarka Allah ya lale su alaka mai halaka su an na yi yufakul ta kaka ake karkatar da su kai fa yusrafuna ake juyar da su al imani gaban imani بعد قيام البرهان تعالى دليل الله كفريهم وشكبا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستقيم Wai zaƙi ne lafibta a lauɗu? Ya kashe musu kuzo-kuzo. Musa Zulina suna masu wasu hamzari. Yanzu da laukuma na sulaɗa, mwanzon Allah ya nemi mu gahara. Lawan Hussein su karka tada, Binta Shadija waƙo da Binta Tafiha, Allah su karka tada, raun wutsa wuƙanunsu. Ɔ-ɔwa, ne mu da kowa iranan eh, bijirewa wa iba alƙiyawa kaji mala'ikan Allah wara ayatan kana ganin su fa yasudduna suna tushiya yu'rabuna suna bijirewa an zalika wa hum mustawsama masu girman kai halu an ce ku zo alimu ga wasan su a ha mu mu koyi balle alimu da har Allah ku ci gaba سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين سواء عليهم ديدي أكنسو أستغفرت لهم كانوا وتغفر أبنجي استغنى مثل الاستيفاء من أنهم مثل الوصل أم لم تستغفر لهم كوبك نمت الله بقى lan ya gashara Allah lahum Allah bai gafarta musu an riga an gama inna Allah lalle ubangiji la ya hadi bai shiryar da kauman mutane fasiki na fasike kharijin na Allah adi wanda sun kai shiga da asa Allah kare mu mulahiki ya ya kai gabani na'am هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هم الذين سولي waɗannan fa da dake cewa li ashabin ga mutanen su min al-ansar da mutanen Madina al-mukhlisin masu farfartaccen imani masu farfartaccen imanin imanin la tunfiqu kada ku ciyar alaman inda rasulullahi ga waɗannan agun manzon Allah min al-muhajirin kowa kai ya koma bada abincinsa wajen annabi ko ga muhajirai hatta yan fudu sai sun wace kowa shi koma gidan uba ne ya tafarruqu su wace annahu gaban bi an ya saba kullun kowanne shi tahi wahidun daya min daga cikin su ila ahli zuwa ga yallansa wa shughulihi da shagalinsa allazi kana lahu qabl zalika wanda ya kasance gari gabanin shi yau hijira ya taho to Allah ka koma ba su komi naku har kuwa shi wace ta yi zaina mai wagga magana bai da labari hazailu samawa ta taskokin sama wal ardi ta taskokin kasa wallahi na Allah taskokin nan bin rizqi da arziki huwa ar-razzaq Allah shine mai arziktawa lil muhajirina wa gairin da wasansu walakin al munafiqina sai da munafiqai la yabqahuna ba su fahimta haka الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro na karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a sheikh abdurrahman isa jega shugabansa malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz na biro abdullahi jega muna roƙon allah saka musu malam da alkhairi allah ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce assalamu alaikum malam alaikum salam ya ce malam idan mutum ya fitar da zakka idan mutum ya fitar da zakar kuɗi sai ya samu jama'a ya raba ma kowa naira dubu-dubu ya ce shin zakar ta yi ta yi amma ya keta an so in an kai da zakka a ba mutum mai yawa ko da wanda shi ma in mai tanadi na ya tanadi kila nan gaba a huta da bashi sai kuma ya gaba shi a fa'idar da an ka ce ana ba da zakka ga wanda ko da shi ma ya mallaki abin da ya ka zakka in ya za abin nan da ya mallaka sai isa ce shekara amma shi ma yana nisabi sana ba ya zakka tana cikin wallakacinta sannan kuma aka ce a fara ta da fukara'u kame mataki domin fukara'u su ba su kai ƙasa ba suna da abin da su ɗanta ba amma ba su da abin da kai sassu shi ko miskini kullum dole sai ya roka to in gina ka ta gidanka ana ruwa wani bango ya kai kasa ya zube wanga ya gwada to in ka taho wani haka fara aiki gare madalla don iya zube gina yanzu al'aura ko ba haka ba sai ka tare wanga da ya gwada ta kwana sannan ka dawo kai kare gida to mu gara wannan kuma yace assalamu alaikum malam hmm. yace idan sujjadar rafkanwa ta kama mutum a cikin sallar tarawihi eh. yace shin sai ya kammala ƙarfaɗin guda goma ne zai yi sujada ko ko ga waɗannan biyun da abun ya faru zai wa sujada to wanga yana da saura ya kamata ya tambayi wa da aka sallar tarawih sallar tarawih wa doraka ayu da an kai aka sallama an kare da wannan ba niyya guda aka yi ba a yi rakawai na guda goma don haka in raukarwa ta kan maka ga waɗanda guda biyu in an ka sallama su to gare ta aka yi gare su aka yi an karkare da su ya ci gaba a'a a shi akwai sauran aiki to ci gaba wannan kuma ta ce assalamu alaikum malam hmm. ta ce malam menene ingancin wannan kasuwancin na'am ta ce ita ce bankin da take hulɗa da su suka ce ta buɗe wani asusun ajiya idan ta sa kuɗi ciki ba za ta taɓa ba sai kuɗin sun yi wata ɗaya amma daga nan za a rinka ba ta riba kowane wata kuma daga nan tana iya ta rinka ɗiba kuɗin amma dai kada ta wuce ɗiba so uku a cikin wata ta ce menene ingancin wannan an haɗa mata abin da a kasuwanci to mun san dai da amma banki an ka aji kuɗi gare akwai wanda ana samun intaji kudin na karuwa ko ko sun ce suna sana'a da kudin na akwai kuma wanda an ka ajiye kai aka caji ko ba haka ba to don haka in dai sana'a ce aka yi wadda ta halatta kuma ribar da an ka samu ta aka bata kuma abinda aka sana'a nan abinda ya halatta na wannan ba matsala amma in ba ta san sana'a ba to shi ba ta ta amsa domin in ba shi ba ta ba ni a matsayinsu. Allah gane da mu wannan kuma ya ce, assalamu alaikum malam shi ne idan yana wankan janaba hannun shi bai kai ko ina a bayansa Ya ce sai dai ya watsa ruwa haka nan Ya ce to menene matsayin yin wankansa a haka a to ya yayi an ce abinda baka sani ba ka tambayi malamai suna faɗa maka hmm. duk abin da kawai sa ka sani bimin ka qusurun fa hazmi su'ali ah wala yasifu dalku bit tawkili illa li ziyahati aw alili ba shi halatta tudan yawa da wakiltawa sai ga wanda adda illa ta rashin hannu na ya kai ko wanda bai da lahiya wanda hannu bai da lahiya yana iya wakilta mata ta tudan yamai wanda kuma hannu na ilaya lauyake amma bai kai to sai ya aji kalkahi ya aji kalkahi ha kyalle to mi ha hausata kyalle kalkahi hmm. ya aje kyalle sai ya dora tuɗa shirka shirka ya murza da shi hmm. na'am hmm. na'am wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace da Allah malam muna son a kare mana bayani akan yadda ya kamata mutane su fitar da zakatul fitr insha Allah sai ranar ruhewa hmm. za a yi bayani gamsashin Allah su Oh, hawa a ah, kuma insha Allah da akari da lokaci nan zamu dakata muna roƙon Allah ya saka malan da alkhairi amin sai dai kamar da muka sanar tun shekaran jiya cewa insha Allah za a rufe wannan tafsirin Alqurani mai girma banda gobe ranar juma'a 28 ga watan Ramadan. Muna rukun Allah ya kai rayuwarmu, Allah ya saka musu malam da alkhairi. Da ƙarshe akwai 'yan uwa da suka aiko suna neman a taimaka musu da addu'a, akwai marasa lafiya, akwai masu buƙatu daban-daban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu صلوا على النبي الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ya Allah ka sa albarka cikin wannan karatu da malam ke yi muna Allah ka tasirantar da shi cikin zukatanmu Allah ka sa ya zama dalilin gyara ga ayyukanmu da ɗabi'unmu da halayenmu ya Allah Malam da alaran shi wannan kokari da suke Allah ka sa ya zama sanadiyar tsira gare su Allah ka sa ya cikin mizani na lada Allah ka sa masan wannan kasa ta mu ya Allah ka kawo mana saukin matsalolin da ke damun masu kokarin tashe-tashen taltayen mu da al'umma hankali ya ubangiji Allah ka yi mana maganin su Allah masani kake gare su da masu ingiza su ba su buwaye ka baya ubangiji Allah ka kare mu daga sharrinsu da makircinsu in masu shiriwa ne ya ubangiji Allah ka shiryar da su in ba masu shiriwa ba ne ya ubangiji Allah ka tarwatsa su ka tarwatsa al'amarinsu Allah ka mai da makirci su bisa su. Allah ka yi muna maganinsu shugabanninmu gaba ɗaya ubangiji Allah ka yi musu jagora Allah ka kama hannayensu ka aza su bisa ga daidai ka ba su ikon yin daidai ka ba su ikon yin abin da zai samu sauki ga al'umma Allah ka ba su ikon sauka kama al'umma ka kuma ba su ikon sauka da nauyin da ka aza musu ya Allah sauran 'yan uwanmu waɗanda muka zama muna halarta tasiri tare da su amma sanadiyya ta gajarci na rayuwa da kuma hukunci naka ka ɗauki rayuwarsu ya ubangiji muna roƙon ka yi musu gafara Allah ka yi jin kai gare su Allah ka sa sun huta mu kuma da ke rayuwa ubangiji Allah ka kara albarka cikin abin da ya rage mu muna na rayuwa ka kyautata karshen mu sauran waɗanda ke kwance asibiti ‘yan uwanmu da musulmi gaba ɗai da kuma waɗanda ke kwance gidajensu ya Allah ka san halin da suke ciki Allah ka sauƙaƙa masu Allah ka sauƙaƙa masu Allah ka ba su lahiya mu da ke da lahiya ya ubangiji Allah ka ƙara mu da ita Allahumma ina nas'aluka bi anna nashhadu an talla لا ahad wa wa Ahad. اللهم أحسن آكبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد